da ya bani ikon amsa wannan gayyata da aka yi mani don zuwa gabatar da nasiha a matsayin goron sallah ga 'yan uwa masu girma a wannan yammaci na asabar daren lahadi 21 ga watan zulhijja bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1434 wanda ya dace da ranar 26 ga watan goma shekara ta 2013 a kalandar albashi kamar yadda ɗan malam sa'idu yunus ya ambata abinda zan magana a kai shine sihiri ban dai san hikimar da ta sa aka zaɓi wannan maudu'in ba to sai dai kowane maudu'i yana da irin nashi amfani kuma babu wani abu da za a ce ba a da buƙatar sanin shi ko tunatarwa a kan shi don haka sai a yi haƙuri da abin da zai samu kasancewar tun farko maudu'in bai ban sha'awa ba amma dai a ɗabi'a in an ba bani mawdu'i ba na canzawa sai in yi abin da aka ba ni ko da bai ban sha'awa ba kuma sai abin ya ƙara wato samun matsala ya zamantu a ɗan tsakanin nan ina fama da mura wanda hakan zai hana kila a yi abin da ya kamata watakila ala kulle halin insha Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan nasiha za mu dubi ma'anar kalmar sihir wadda kalma ce balarabiya ko da yake duk wani mai fahimtar hausa yana iya fahimtar abin da take nufi daga nan sai a magana akan ko sihiri tabbataccen abu ne kuma yana da hakika ko ko ne khayal ne kawai bayan nan za a ishara da ayoyin alkur'ani da hadisai game da sihiri sa'an nan a yi magana akan abubuwan da ake amfani da su wajen yin sihiri bayan nan za a yi magana akan nau'o'in sihiri da hukunce-hukuncen sihirin da wuraren da ake ajiye sihiri da nau'o'in sihiri da ya fi yaduwa a cikin al'umma da haɗarin sihiri sa'annan da yadda ya kamata a yi mu'amala da sihiri kamar yadda na ambata kalmar a sihiro kalmar ce ta larabci sai dai yau da kullum sun sa mai jin hausa yana iya fahimta domin bahaushe ya yi ƙoƙarin hausantar da kalmar to amma a ɗabi'a ta malamai in sun zo tattaunawa akan kalmomin larabci sukan yi magana akan ma'anar kalmar da harshen larabci da kuma abin da malamai na shari'a suka fassara kalmar da shi don haka za mu dubi irin abin da malamai suka faɗi dangane da wannan kalma ta asihiru suka ce asihiru a harshen larabci kullu amrin يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع سكتي كلمة سهري لا نفن دو ونعب دي زم دليل سا سببين شياء يبقى سن دليل با كما إذا ما ينالك تروى yana zuwa a wani yanayi da ba a gane hakikanin shi yakan zo wa mutum a yanayi na kamar abu mai rikitarwa ko abu wanda aka yaudara da shi wani malamin ya ce a'a a sihiru kullu ma laqufa ma akhaduhu kullama ma wa duk wani abu wanda yake gane inda ya fito da yadda yake da hakikanin shi abin na da wahala don a ɓoye yake an ya, an saya shi abu ne wanda gane shi na da wahala kwarai da gaske ya ce jam'insa shi ne a asharun akan ce suhurun da larabci akan ce saharahu ya saharahu saharan sihiran saharahu duk akan faɗi wannan akan ce saharahu ya mai sihiri ya saharuhu yana mai sihiri saharan sihiri sosai akan faɗe shi da fata a ce saharan mazarinsa kenan ko sihiran akan ce rajulun sahirun mutum mai sihiri ko mai sihiri akan ce mutum min kaumin sahara da ta'ul barbu sahara mutumin da yake cikin masu sihiri akan ce suharun kenan jam'in ka iya cewa aharun suhurun saharatun suharun saharun duka a yi faɗin wannan amma ba a cewa harun da kisra ana iya cewa dai aharun suhurun saharatun suharun saharun amma ba za a ce harun ba akan ce fa'are ya zo cikin mawsu'a ta fikihu na kuwai a ƙarƙashin kalmar asiru suka ce ma khafiya wa laƙufa sababuhu wa minhu summiya sihiru wa minhu summiya saharu li akhir layl suka ce dalilin haka ne ake cewa karshen dare a sahar wato lokacin da ake tashi a yi suhur me yasa lianna af'ala fi takunu khafiya domin ayyukan da za a yi karshen dare a boye ne ba a gani in dai ba kamar yanzu cikin lantarki haka ga haske ba za a ce eh lallai ga mutum na kaza amma da za a ɗauke wuta yanzu sai mutum ya wani abu a san yayi ba to wannan yasa ake kiran lokacin sahar wa saharahu ai khada'ahu akan ce saharahu ya mai sihiri ma'ana ya yaudare shi wa min qawluhu ta'ala daga haka ne fadin Allah ta'ala ya zama ya dauki irin wannan ma'ana qalu inna ma anta min al-musahharin suka ce anta min al-musahharin kana daga cikin waɗanda aka yi wa yaudara a cikin suratul shu'ara kina 153 ai al waɗanda aka ruɗa aka yaudare su to duk wannan ma'ana ce ta harshen larabci sannan aka ce kalma asir kuma na ya ɗaukan albayanu fi fitna a yi bayani cikin hikima kaifar hikima ta yadda in kaji za ka fisku ka jawo zuwa ga wannan magana ɗin kamar da ya zo cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inna min albayani la sihra ruwayar al bukhari wanda ibn al-asir a cikin annihaya ya ya'ani inna min al-bayan al-asiran ay minhu ma yasrif qulub as-sami'ina in aka yi magana daga cikin maganganu da za a yi sai ga wata magana ta ja hankalin masu saurari ta kauda zuciyarsu ta juyar da zuciyarsu zuwa ga wani abu ko da ku wannan abun ba shi ne daidai ba wa in kana gaira hakki ko da ba gaskiya ba ne al'azhari ya ce asulu sar صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره أفل كلمة سحر هو سحر شين أجوية دعو دقى حقيقة نصح إذا ما أجوية دشي دقى حقيقة نجد ديكي فكأن الساهرة لما أرى الباطل في سورة الحق وخيل الشيء على غير حقيقته كان سحر الشيء عن وجهه أي صرفه وتمسيري يدهيك رونا ومتاني أبو saɓanin yadda hakikanin abin yake ya sa mutane su rika tunani su rika sanwaro abin kamar gashi alhali ba hakan ba ne to sai zama ya juyar da abin daga hakikanin shi hakan sai ya sa ake ɗaukar shi a sahiru ai wanda yake yasharun nas yasharun nas haka ne zo cikin lisanin arab to waɗannan duka ma'anoni ne mabambanta da aka ba kalmar sihir amma a takaice dai za mu iya fahimtar duka abubuwan da aka ambata na dai nufin sihiri ya kunshi zuwa da wani abu ko kuma bayyanar da wani abu saɓanin hakikanin shi amma a shar'ance kalmar asihir ta kunshi akadun waruka shirkiya ما كتابة تلاثير ورموز يدعي الصاهر أنها من علم الكواكب والنجوم وخواص المواد وغير ذلك أبن تسيري يقنص شين قل وانا أبو دما كرنت وانا سكالمومي نشركة أبتا وانا سكالمومي نشركة تارد ربوتا waɗansu abubuwa na zane-zane ko a yi mi'ara a buɗe bakinta ko haƙuri a buɗe bakin ko makamancin wannan a rubuta waɗansu abubuwa da kuma waɗansu abin da kira ɗalasin wato abubuwan da za a rubuta su ta wani yanayin da kai ba za ka iya karanta su ba su ba larabci ba sun yi kama da larabci su kun ba larabci ba ne sun yi kama da rubutun canisanci su kun ba canis ba sun yi kama da rubutun indiyanci su kun ba indiya ba za ki kira ɗalasin warmus da kuma waɗansu alamomi da za a rubuta waɗanda waɗannan alamomin na ɗaukan wasu ma'anoni kamar yadda yanzu misali idan an zo ana maganar hisabi misali kaga ina ka ce a ana nufin ɗaya ne haka yake a hisabi ba biyu ja uku da hudu a bajada to sai ya zamanto ana amfani da waɗannan ramzozi ba wai don hisabi na lissafi ba a hisabin nuna abu kaza ana nufin sau kaza ne ko ya shiga cikin kaza sau kaza ko ya fada cikin kaza ko nau'i kaza wanda wannan yadda isahiru anna amin ilmil kawakibi wanda ju da shi mai sihiri zai yi da'awar cewa waɗannan abubuwa da ya rubuta na daga ilimi da ya samu daga taurari da kuma wato manyan taurari ko kuma saukai na taurari da su kansu taurari din masu haskawa wa khawasul mawad da kuma waɗansu abubuwa ke bantattu wanda ba kowa ya san su ba sai wanda ya shiga cikin su wa gairu zalim amma malamai suka ce wa haqiqatuha sai da duk waɗannan abubuwa na su dabaru da surkulle da shi mai sihiri zai yi isti'adatun bi shayatin neman taimako yake ta hanyar amfani da shaidanun aljanu wa shirkun bi rabbil alamin da kuma yin shirka da Allah ubangijin halitta وينتج من مجموع ذلك طاعة الشياطين له دليل وانا أبو مواد زي sai zaman tun su shaidanu sun masa da'a sun mai biyayya ya sa su yi abin da yake son su yi kuma su yi wai ka udarar bilbashari su iya aukar da cutarwa ga mutum ya sa su cutar da mutum sai mashi wani abu wanda yake ba mai kyau ba kuma hakan ya auku fi abdanihim a jikinsu wa uqulihim ko hankulansu amma duk hakan zai kasance ne da izinin Allah alkauni alkadari da izinin Allah wanda Allah ya riga ya kaddara wannan abu zai samai sai hakan ya same shi wanda Allah ya kaddara abu za sai auku gare shi tun dil azal to sai abin ya auku domin ba wanda ya sai cutar da kai ya maka wani abu sai abin da Allah ya kaddara maka tun farko kira ta kaice sihiri ya kunshi kulle-kulle haɗe-haɗe gwabe-gwaben abubuwa mabambanta da kuma amfani da kalmomi na kunza waɗanda ba a iya fahimtar ma'anarsu ko dai ya zama ana kiran shedanun aljanu ne ko kuma ana faɗin waɗansu abubuwa da yake birke su bisa sa wanda suka yi a yi musu haka ne da amfani da tsalasin rubuta waɗansu abubuwa waɗanda abubuwa ne da ba su da kan gado ba su da ma'ana sai wanda ya shiga cikin fagen da rumus waɗansu harufa da za a sa masu ma'ana ko masu tsayawa a madadin kaza ko ma'anar kaza a haɗa a kira a nemi taimakon shaidanun aljanu domin a kai ga samun biyan bukata da yadda su waɗannan shaidanun aljanu za su ba da nasu sharuɗan da abubuwan da suke so a aiwatar domin su yi biyayya da ɗa'a su horu ga wannan mutumin da ya yi waɗannan abubuwa da suka samu shi domin biyan bukata ta duniya ko dai samun wani abu ko jawo wani abu ko tunkuda wani abu ko raba wani abu ko haɗa wani abu ko makamancin wani galibin shi cutarwa ga mutum jikinsa ko hankali ko tunani malamai sun yi maganganu akan sihiri shin tabbataccen abu ne yana da hakika ko ko khayal ne kawai domin a fassarar da aka yi wa kalmar asihiru a harshen larabci an bayyana cewa abin da yake ya bayyana saɓanin hakikanin shi to idan haka ne shin da gaske akwai sihiri idan kuma akwai shin yana cutarwa ko ko kawai dai wani abu ne ake sawa mutum tunani ya rika ganin baki ya koma kamar fari ko da ganin namiji ya koma kamar mace ko dogo ya koma kamar gajere amma a hakika ba haka bane wannan shine bagagado da ya zamanto wasu malamai sun yi akwai malaman da ke ganin sihiri khayal ne kawai babu shi akwai dai kalmar sihiri amma duk waɗannan abubuwa sukan zo ne da yanayi na a juyar da abu ba bisa hakikalin shi ba sai ya zama ka ɗauka hakan ne alhali ba haka da yawa an samu malaman da suka yi wannan magana to sai dai su ahlus sunna sun tafi akan cewa sihiri gaskiya ne kuma yana da hakikalin shi al-imam nawawi misali a cikin sharhin da yawa sahih muslim ya ce wa sahihu anna sihra lahu haqiqatun wa bihi qaba al-jumhur wa alayhi ammatul ulama ya ce maganar da take ta gaskiya ingantacciya sihiri dai yana da haƙiƙanin samana ana yi ya auku yadda aka tsara ya auku din ba wai ya zama kawai an sauwara mutum an sa mai khayal kama abin da kira da turanci hallucination ba hallucination ba ne abu ne da yake tabbatuwa yake aukuwa haƙiƙaninsa ya cutar cutarwa bisa yadda aka tsara shi amma da izinin Allah yadda Allah ya kaddara wa ya ce wannan ita ce maganar da jumhurin malamai suka tafi a kai kuma akan hakan ne mafi yawan malamai na musulunci suka ba da fatawa al'imamul kurkubi a cikin tafsirinsa aljami'ul ahkamul qur'an ya ambata cewa zahaba ahlus sunna ila anna sihra sabitun wa lahu haqiqatun yake ahlus sunna sun tafi akan cewa sihiri tabbataccen abu ne kuma yana da hakika ma'ana yana aukuwa yadda abin yake ba wai yakan zo a matsayin kamar abu ne da ya rikice wa mutum bai gane kanshi ba abin yana tabbatuwa yadda yake haka al'imamul mazari ya ce mazhabu ahli sunna wa jumhur ulama'il umma ala ithbati sihr wa anna lahu haqiqa ka haqiqati ghayrihi min al-ashya' ath-thabita khilafan liman ankara zalika yace sihiri ko kuma mazhabar ahlus sunna da mafi yawan malamai gabaɗaya na al'ummar nan sun tafi akan cewa ko ta tabbata mazhabar ta tabbata akan cewa lalle sihiri tabbataccen abu ne yana da hakikaninsa kamar yadda kowaɗansu abubuwa sauran abubuwa ke da hakikaninsu in baki ne baki ne in fari ne fari ne in ja ne ja ne in ko kaga baki ne amma a shi hakikaninsa fari ne to wannan ba shi ne sihirin da shari'a ce magana wannan sihiri ne na dubara wanda za mu magana kan shi nan gaba insha Allah yace wannan haka abin yake sabanin malaman da ke ganin wai babu sihiri na hakika daga cikin irin waɗannan malamai akwai ibn hazar shi na ganin sihiri ba hakika ba ya kawo dalilai da yawa a cikin alfisal ya ta jayayya ya ta jayayya ka shi. akwai malamai bayan shi irin su aljaffa sun a akan irin wannan ra'ayin cewa sihiri bai da hakika a cikin akabul qur'an ɗin shi daga baya baya an samu wasu daga cikin malamai na zamani zamani da suka tafi akan haka kamar irin su Muhammadu Abdu ana danganta irin wannan da Jamaluddin al-Afghani haka nan Rashid Rida wanda duk shi Rashid Rida kamar ma ɗalibin waɗancan ne Jamaluddin al-Afghani sai Muhammadu Abdu sai kuma Rashid Rida rashid rida ya tasirantu kwarai da rubuce-rubucen jamaluddin al da kuma muhammadu abdu yana ganin ma ba a yi malami malamai irin irinsu ba gaba daya a duniya a wannan zamani saboda haka sai zama ya fada cikin kurakurai masu yawa saboda suna da aka'id munharifa suna da waɗansu afkar wanda suke munharifa gairu sadida a cikin aƙida a cikin manhaji a cikin tunani a cikin siyasa da sauransu haka na a wannan lokacin waɗanda ake kira masu bin hanyar akalaniya ‘yan aiki da hankali kawai da waɗanda ake kiransu al'asariyuna masu tunani da cewa kowane abu sai ya ƙauna shi da kimiyya da fasahar zamani in ya dace a ɗauka in bai dace ba a watsar al'afariyun, wanda su ne da turin ta kira modernist to su ma sun tafi akan inkarin sihiri cewa babu sihiri bisa hakikarinsa duk abubuwan da ƙur'ani ya zo da shi na ambatan sihiri suka ce don ana nufin talbis ne kawai ana nufin a juyar da abu ne ya zama ka gan shi kamar za alhali kuma can yake ba wai hakikanin wani abu ne da ke cutarwa ba to amma kamar yadda shi al'imam mazari ya ce mazhaban ahalus sunna dai ita ce tabbatuwar sihiri bisa hakikanin shi kuma yana da hakika kamar yadda abubuwan dama suke da hakika musu haka nan ibn al-qayyim al ya ce wa qaddalla qawluhu ta'ala wa min sharri nafathati fil 'uqad wa hadith wa hadith aisha radiyallahu anha ala ta'thir sihr wa anna lahu haqiqat yace fadin Allah ta'ala cikin suratul falaq wa min sharri nafathati fil 'uqad da sharrin kuma daga sharrin masu tofi a cikin ƙoƙari ƙulle-ƙulle da haɗe-haɗe da suke su tofe-tofe kamar yadda bayani nan gaba wanda su ne masu sihiri a wajen mafi yawan malaman tafsiri tun daga imamu da fasirina al'imamu kabari za mu ga ya ruwaito maganganu daga magabata daga cikin sabai da tabi'ai cewa ana nufin masu yin sihiri irin sihirin da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan ayar da kuma hadisin Aisha dangane da sihirin da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da yazo cikin sahihul Bukhari da Muslim na tabbatar da cewa sihiri na da tasiri kuma hakika ne ba wai khayal ba Alƙur'ani ya zo da ambatan sihiri a wurare da yawan gaske amma a misali ma iya cewa cikin suratul bakara aya ta ɗari da biyu doguwar ayar nan da take magana akan sihiri wa taba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra har zuwa ƙarshen aya inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq walabi sama sharobi ya amfusa ho laukanu ya a shahidu a ciki faɗin allah ta baraka wata'ala walakin na shayaɓi na kafaru yi alimunan nasa sihira annabi suleiman bai kafirce wa allah ba sai dai shaidanu ne suka kafirce wa allah suna koyawa mutane sihiri haka nan a suratul falak aya ta ɗaya zuwa ta biyar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul bi rabbil falak min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad na ambata mana mafi yawan malaman tafsiri sun kawo maganganun magabata dangane da fassara wa min sharri an fil 'uqad cewa ana nufin masu tofi a cikin kulle-kulle da haɗe-haɗe da suke yi tsakanin tsumokarai da da igiyoyi da zare su haɗa su haɗa abubuwan za su haɗa na ɗalase da remote su tofe-tofen su su kiraye-kirayen abin za su kira domin su cutar da wanda suke su cutar amma bai aukuwa sai da izinin Allah a surat yunus aya 81 Allah tabaraka wata ala ya ce falamma alqaw yana ba da labarin annabi Musa da Fir'aun falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin bayan waɗannan mutane na Fir'auna sun jefa igiyoyinsu suka zamanto macizai kamar macizai sai annabi Musa ya ce musu ma ji'tum bihi sihr ai abinda kuka zo da shi ai sihiri ne ba za ku ba inna Allah sayubtilu kuma lalle Allah zai bata abinda kuka zo shi na sikiri inna Allah ala yuslihu amal al mufsidin lalle Allah baya gyara ayyukan mabarrata haka nan a aya ta 77 cikin Yunus din dai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum akhirun hadha wala yuflihu sahirun yanzu za ku ce wa gaskiyar da ta zo maku daga ubangijinku ku ce wai wannan sihiri ne bayan ko kun san cewa masu sihiri ba su samu babbar rabo gaskiya ta zo daga ubangijinku amma ku ce wai sihiri ne alhali kun san masu sihiri ba su samu babbar rabo kun ga nan ba an ambaci sihiri kuma an tabbatar da shi a suratu qaha aya ta 69 Allah ta'ala ya ce walqi ma fi yaminika talqafu kuma sana'u inma sana'u kai sahir wala yuflihu sahiru haitu ata aya ta ɗaya, Allah ta'ala ya ba mu labarin abinda fir'auni ya ce wa mutanen nan masu iri da suka ga gaskiya suka yi imani sai ce qala amantu lak qabla na azana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra haka nan a aya ta uku, waɗannan masu sihiri sun tuba ga Allah sun istighfari sun koma ga Allah sun watsi da lamarin sihiri dan sun gane ba gaskiya bane mu'jizar da aka ba a annabi Musa sai ta kunyatar da sihirin Allah ta'ala ya ba mu labarin sun ce inna na bi rabbina liyaghfir lana khataayana wa ma a na alayhi min as-sihr to banda waɗannan ayoyi ambatan sihiri ya zo a cikin alqur'ani a wasu wuraren misali cikin suratul a'raf aya ta ɗari da goma sha shida, aya ta ashirin. suratul yunus aya ta saba'in da tara, da aya ta uku. Suratu taha aya ta 70 suratul anbiya aya 3 suratul shu'ara aya ta 3 da ta 40 da 41 da 49 su ne ayoyin Alƙur'ani da suka zo da ambatan kalmar sihir bisa yadda yanayin amfani da su harshen larabci zo a wani wurin a matsayin an ambace su suna a wani wurin a matsayin an ambace su abinda aka aiwatar a wani wurin a matsayin siffa ta masu aikata su da dai sauransu a cikin hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama ambatan sihiri ya zo misali hadisin da al'imam al bukhar da musulun daga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce an yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sihir wani mutum daga cikin kabilar Bani Zarik ko Zuraik ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sihiri sunan mutumin labi ibn al-asam sunan su kenan har ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan zama ya ya bayyana gare shi kamar ya aikata kaza alhali bai aikata ba sai ga kamar ya yi kaza alhali bai ba abin sai da ya kai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faru gare shi har Allah tabaraka wa ta'ala ya warkar da shi ta hanyar turo mala'iku cikin baccinsa masu adabawa yin sun mafarki gaskiya ne wahayi ne saboda haka mala'iku suka zo yana barci ɗaya a wajen kai ɗaya a wajen ƙafa sai ɗaya ce ma ɗayan wai me ya samu wannan mutumin ne sai ce bai da lafiya ne me yake damun shi sihiri aka yi mashi waye mai sihirin labidi bin la'asam ya yi haɗa sihirin gashin manzon Allah sallallahu Alaihi da ku mafecin kai matajin kai ya kuma haɗa da fansa na furar dabino ya yi tobi ya haɗa ya nesa a cikin wata ne suka yi mashi addu'a manzan Allah sallallahu zama ya warke da izinin Allah dalilin saukar suratul falaq kenan a magana mafi karfi daga maganganun malamai wadansu malaman sun ce a'a suratul falaq makkiya ce saboda haka ba su da alaƙa da wannan abu da ya faru a Madina malamai sun masa raddodi suka ce a'a madaniya ce a magana mafi karfi suka ce kai mukaddara ma makkiya ce mukaddara ma makkiya ce babu abin da ke nuna cewa ba maganin warware sihiri ba haka na al-imam al-bukhari ya rawaita hadisi mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ijtanibu sab'a al-mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa qalu ya rasulullah wa ma hun suka ce ya manzon Allah waɗannan abubuwa ne guda bakwai masu halakarwa maki sallallahu alaihi wa sallama ya ce ashirku billahi yin shirka da Allah wa sihiru da sihiri wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil da kashe rai da Allah ya hada a kashe in ba da dalili ba in ba bisa hujja ba wa akalun riba da cin riba wa akalun malil yatim da cin dukiyar maraya wa tawalli yawm zaf da gudu juya baya rantawa a kare. a lokacin da ake yaƙi tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba a fagen fama ba kuma don saboda yawan waɗanda ba musulmi ba ya wuce adadin da shari'a ta ce an sami irin wannan yawan kwaye gudu ba in irin wannan ne ba matsala amma in ba irin wannan adadin ba sai mutum ya juya baya in dai ba dubaran yaƙi ce ya juya baya kewayo ya hauka musu ba in dai gudu ya yi don ya tsira da ran shi to wanda yana daga cikin abubuwa guda bakwai masu halakarwa wa qadful musanatil mu'minatil ghafilat da yin kazafi ga al-musanat katangarkiyar mace wanda ba ta zina wanda ba ta yin abubuwa na ballagazanci ko matar aure ko ba matar aure ba al-mu'minat mu'mina al-ghafilat wanda ta shagaltu cikin bautar Allah ba ta tunanin komai sai abin da ke gabanta in bai miji ne ba ta tunanin kowa sai mijinta idan bara miji ne ba ta tunanin dai komai sai ibadar Allah sai bin dokokin Allah ba ruwanta da duniya ba ruwanta da wanda ke wucewa wanda ke gabanta wanda ke bayanta wanda ya fito ta can wanda ya bar can ba ruwanta amma kuma duk da haka duk da taka tsantsan dinta, duk da kamewarta a ce a yi mata ƙazafi a jefe ta da zina a yi mata jifa da kalmomi na batanci to wannan yana daga cikin abubuwa guda bakwai masu halakar to a cikin nan an ambaci a sihiru shi ne a shahiru abu na biyu da aka ambata cikin abubuwa bakwai masu halakarwa ne sihiru. a cikin wani hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu zalika al-yawm sumun wala khair wanda bai ya karin kumallo da dabinan ajiwa guda bakwai to a wannan ranar dai siri ko kuma guba ba za su fitar da shi ba guba ko siri ba za su da shi ba a dai wannan rana idan Allah ya kaddara wani abu zai faru gare shi sai ya zama ya manta bai ci da ba ko kuma ba zai tuna ba sai bayan ya sha shayi ka ga bai karin kumallo ba ko kuma ya nemi da biyu ya rasa a ranar sai dai ci dan Nijar mai kuje makoshi ko dan Najeriya wajen sakwata kebin nan ko da suke yi a kawo kana cin shi yana kuje ma makoshi sai ka ci shi sai ka ɗauka kawai ka ci da biyu ka manta ko wata harkar ta zo ta shagaltar da kai a sha'idu a nan dai shi ne sihiri ba zai cutar da shi ba kenan akwai sihiri hadisai sun zo da ambatan sihiri akwai waɗansu hadisan bayan wannan mafi yawan su masu rauni ‘yan kaɗanɗinsu sun inganta sai dai kusan maimai ko ne ko kuma suna ishara ne zuwa ga kariya ga sihiri ɗin waɗanda ke sihiri suna amfani da abubuwa daban-daban domin shi sihiri galibi ana yin shi ne daga waje ba kasafai akan turo shaidanin aljani ya shiga jikin mutum ya zauna ba inda sihiri ana samun wannan amma ba kasafai ba an fi wata da abin daga waje kuma aka yi shi yadda zai tasiri mai tsanani ta yadda kwance shi yakan ɗauki lokaci kwarai sa'an nan ba ma ka tafai akan gane cikin sauki ba sai an ɗauki tsawon lokaci kafin a gane sihirin daga cikin abubuwan da masu sihiri ke amfani da shi suna amfani da abinci da abin sha sai a sa mutum abin da ake san a sa mashi na sihiri a cikin abin da zai ci ko abin da zai sha wannan sihiri da ake sa wa mutum a abinci ko abin sha na daga cikin sihiri da ya fi kowane sihiri tasiri warware shi kuma aiki ne ta jahur amma ana warware shi da izinin Allah abu na biyu abin da ake shakawa kamar turare ko kuma idan mutum yana da ɗabi'a shakan wani abu kamar irin masu shaka bure din nan ko da yaushe to sai a sa a cikin abin da suke shakawa ko kuma a zo ɗaki room freshener sai a sa shi a ciki in an fesa sai mutum ya shaƙe shi shi kenan sai kamu da sihirin waɗanda abubuwa nau'i biyu abinci da abin sha da kuma abin da ake shaƙawa sun fi amfani da su kasancewa ɗan adam zai rayuwa ba tare da su ba dole ka sha abinci dole ka sha abin sha sha ka abubuwa masu daɗi kuma kana so saboda haka galibi an fi amfani da waɗannan hanyoyi saboda sun fi tsananin tasiri sun fi kuma saurin samun biyan bukata abu na uku abinda ake iya kullawa a haɗa a yi tofi a cikin shi za a ga wani lokaci kamar a da ya shahara kwarai da gaske shekara talatin da ya wuce za ka zo wucewa haka kamar mu da yake a ƙauye muke za ka zo ga bishiyoyi haka hanyar da ba a bi ko ran tururuwa suke ga yan bishiya sai ka tarar da an wani abu wannan abin wani yan leda ce ko wani tsumma ne aka ci kwaikwaye shi da laya haka a jiki da wasu zarurruka da a ciki to galibi abubuwa ne na uka abubuwa ne da aka tattara aka haɗa aka yi tobe na sihiri ne aka ji aka rasa irin wani abu na hudu da ake amfani da shi wajen sihiri shi ne alamomi guraju na mutumin da ake so sihiri kamar gashin kai kumba fatar jiki tufafin da mutum ke sawa jinin haila fitsari maniyi da sauransu domin a jikin mutum suka fito saboda haka tufafin da yake lazumta an san yana yawan sa tufafin sun daɗe tare da shi to sai a amfani da su asar na wannan tufafin zai iya tasirin an yi sirri ko kuma kumba farce aka yi fa ko gashin kai ko gashin gefu ko wani bangare da ya gashi ko jinin aila domin daga jikin mace ya fito ko fitsari namiji ko na mace ko mani na namiji ko na mace su samu su hada su amfani da shi wanda zai mamaki ga za a samu mani to galibi in kaga irin wannan miji ne ko namiji ne yake so ya mace saboda haka in ya sadu da ita ko saduwa ta shari'a miji da mata ko kuma zina zai iya samun wannan mani ko kuma ita mace ta nemi mani na namiji da ana iya ko kuma a ɗauko wadda za a yi wa wannan abin ba cikin sani ba a yi dubarbarin da za a fidda mani ta yadda zai zama an samu wannan mani duk ana yin haka suna yin haka masu wannan abu na biyar da ake amfani da shi wajen yin sihiri duk abinda za a iya zuzzuba shi haka a rarraba shi haka a ɗaki kamar a ce gari ko wata ƙauda ko na abu wanda za a je a ɗan ajiye can a ajiye nan a ajiye nan a rarraba shi da haka a ko ina kamar yadda ake bera ko ake zuba maganin ƙwari to suna amfani da irin wannan sai ya zamanto mashiga kamar ƙofar gida ko ƙofar ɗaki ko ƙofar bayi ko ƙofar kicin sai a je irin wannan wurin a ajiye abu na shida abinda ake yayyafawa a samu abu abu kamar ruwa a yi kulle-kulle a yi tofe-tofe a yi kulle da sambatu a ciki a daibu ruwan a je a yayyafa ta wannan hanyar sihirin sai tafi ko kuma amfani da sunaye da kalmomi da haruffa da waɗansu lambobi waɗanda ba kowa ke iya gane su ba sai wanda ke cikin harkar ba wanda ke iya fahimta su su talatin kenan ko ɗalsama a amfani da waɗannan sai abu na takwas a tsaya a girdadin lokacin da wani tauraro ke fitowa tauraron da suna da sunayensu a wajensu sun zan kowane tauraro da hasken shi da lokacin da yake fitowa galibi da lokacin da yake bacewa sai a riski a kirdadi fitan wani tauraron saboda akwai masu sihirin da taurari suke bautawa suna da tsarinsu da suke mu'amala da shekarun aljanu da suka tsora su akan wannan hanyar saboda haka zarar tauraron zai fito za a je a tsaya a dakace shi a madakata yana fitowa sai a abin da za a yi shi ke na sihirin yawon kukin. waɗannan su ne hanyoyi guda takwas ko abubuwa guda takwas da masu sihiri ke amfani da su malamai sun ce sihiri na da nau'o'i kuma ana iya kasa sihiri gida hudu kashi na farko wanda ake yin shi ta hanyar bautar taurari da neman taimako daga shekarun aljanu galibi manya-manyan masu sihiri wanda suka shahara suka bunƙasa to bautar taurari suke yi da taurari suke amfani fitar taurari masaukan taurari manazir ɗinsu da sauransu sai sai amfani da maridai ifritan shaɗanin aljanu sai su taimaka musu wajen bautar da suke wa waɗannan taurari su kuma shaɗanin na biya musu bukata nau'i na biyu wanda ake yi da taimakon aljanu da shaidanu, ta hanyar kusanta gare su da shirka ko kafirci ba ruwan wayannan masu tsirin da taurari suna amfani ne da shaidanu aljanu za su yi wa shaidanu aljanun abin da suke so su kuma shaidanu aljanun za su yi tafi musu da'a wani lokaci aljanun da aka yi wa abin da yake son ba shi zai da'a ba kamar irin su ifritan nan maridan nan daga shaidanu su ba su suke da'a ba amma suna da yaransu waɗanda dole ne su yi ɗa'a yadda suka tsara musu su ai masa abin da suke so domin su samu jin daɗinsu sai kuma su sa wani aljanin ya je ya shiga jikin wani ko jikin wata ya zauna in ya kuskure ya fito sai sun kashe shi saboda haka can zai zauna an ɗaure shi a can sa ma iya kama shi da karfi su shigar da shi jikin mutum su ɗaure shi saboda haka ba zai taɓa kwancewa ba yana nan tare da wannan mutumin in kaga ya kwance to galibi ma mutuwa an ta rukuya an ta karatu har ya kone shi kenan ko kuma ya ji azaba azabar da za ta sa ya ga gara wancan shaidani ya kashe shi da shi ya zauna ya mutu a cikin wannan a cikin wannan mutumin ko kuma ya zamanto Allah ya taimaka ya zama ya musulunta ya samu ƙarfin da ƙwarin zuciya cewa wancan bai sai bai koyi ba sai fitar kashi amma ba haka ba an riga an daure shi ba zai ma iya kwancewa ba saboda haka shi wanda aka yi wa wannan abin da yake so a yi mashi don shi ma ya taimaka wajen biyan bukatar wancan mai ba ma shi zai je aiki ba wasu kawai zai sa su kuma suna tsoron shi don in bai su ba zai kashe su to sai amfani da waɗannan aljanu to su aljanun suna son da ya yi masa abubuwa na shirka ko na kafurci misali a rika ambatansu da roƙo kamar yadda za a roƙi Allah a roƙe su ko a yanka masu dabba ko wata iri wanda suke so da sunansu don su ko a yi masu sujuda duk lokacin da ake neman su sai a yi sujuda a kira da sunayen da suka ce a kira da shi sai su bayyana ko kuma su sa a wulakanta alkur'ani ko su sa a sa alkur'ani cikin najasa ko a share kashi da ƙur'ani ko a tattaka ƙur'ani kamar yadda aka taɓa kama wani a zariya a cikin garin zariya ya ɗora alƙur'ani a kan matsayi ya taka yana yin bayan gida ko kuma a zagi Allah ko a zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko mutum ya bar wata sallah ta barilla kamar sallar la'asar ko sallar isha ka ga mutum duk sallah kana ganin shi amma baka taba ganin shi baka taba ganin shi a sallah kaza ba sai a yi shekaru ba a gane ba kamar yadda ake ban labari cikin makon da ya wuce wani ya zo yana kuka yana ambatan abin da ya same shi da bakin ciki wai mahaifin shi malami ne to ya zo ya rasu sai ya zama shi ne khalifa bayan wannan lokaci kawai ranar sai ga wani mutum wani ya zo wani mutum da ya zo mashi ya gaisa da shi ya ga bai san shi ba ya ce karka tsoro ni aljani ne akwai alkawarin da ke tsakanin mu da mahaifinka mahaifinka muna biya masa bukatu duka irin wanda yake so amma shi kuma bai yin sallar la'asar idan kana so sai mu ci gaba da wannan mu'amala da shi ne ci a shi ba zai iya ba baya so sai ya kuri to shi ne yake kuka yake bakin ciki a shaifa babansa kuma sai ya lura lallai bai taba ganin baban shi a masallaci ba na la'asar bai taɓa ganin baban shi hafi sallah ba duk rinsi duk abin da za a yi baban shi ba zai sallah ta cikin jama'a bai taɓa gani ba wannan abin ba daɗewa ba da ɗanɗan ba ne bai daɗe ba mana aukuwar wannan ba wai abu ne da ya daɗe ba labari ne can shekara dubu ko ɗari kaza ake baku ba kwana-kwana nan ko mutum ya yi sallah ba tare da alola ba zai zo ya sallar amma ba alwala ko kuma ba zai azumi ba ko kuma a sa yi zina da wanda take maharam ɗin shi wadda babu aure tsakaninsu har abada kamar ya ko uwa ko makamancin wannan ko ya kasa jariri ko ya ci naman mutum ko a sa shi ya samo wasu ɓangarori na ɗan adam kunni ne in mace ce nono ko farji in namiji ne haɓa ko wani ɓangare domin wannan shi ne abin da aljanun za sa ya nemo domin da wannan ne za a haɗa mashi abin da yake so sa bukata kun ga kenan yana da wahala wanda zai sihiri a ce bai cewa Allah ba zai wa ba domin ko dai kafirci ne balo-balo ko kuma kafirci na hukunci sai nau'i na uku kulla igiya da zare ko tsumma a haɗa zuri ɗaya a yi ta yin tofi a ciki a yi ta tofi ana ambata waɗansu kalmomi ana ambata waɗansu abuwa amma kafin mai siriya irin wannan sai ya tattaro hankalinsa gaba ɗaya ya dukuminsa zuciyarsa ya zama babu tausayi ba imani babu haƙuri a tare da shi irin yanayin da in ka gan kasan bala'i ne kawai to sai a ya samu kansa irin wannan yanayin ne sannan zai yi wannan tofi ya tasiri sai ta wannan tofi yana ambatan waɗansu kalmomi da aka ba shi ya ambata wani lokaci wajen yin tofi ko abin da za a yi tofi a ciki sai an haɗa da wani ɓangare na jikin wanda ake so a siyarce kamar kumba ko gashi ko fitsari ko mani, ko jinin haila ko jinin biki ko makamancin wani kai wani lokaci ma sai an haɗa da neman taimako daga shaidanin aljanu kafin kullum da tobin su amfani sai nau'in sihiri na hudu wanda shi sihiri ne ake kiran shi amma majazan ana ambatai da sunan sihiri ne amma ba sihiri irin wanda shari'a ta yi magana kai ba shi ne zama an yi wa mutum dubara ya ga abu gashi a nan amma yanzu ya koma nan ko a nuna mashi kamar abubuwa na karta da ake da a ce mashi zaɓi kaza sai a juya a wata 'yan dubara sai abin ya bayyana kaza sai ta mamaki to wannan ba sihiri ne irin wanda ya shafi wanda ake magana kan shi a nan ba dubara ce hikima ce yaudara ce wayau ne ƙoƙarin tatso da matso kuɗi ne daga jikin mutane to shi wannan ya danganta idan an yi dan a cuci mutane a yaudare su a kwaci wani abu taron da dangare su to haramun idan kuma an yi kawai dan a nishadantar ne to malamai sun ce laifi ne dai amma dai ba kafirci ba shi الشيخ محمد Ibnu ibn salim العثيمين ya ce kamar yadda zo cikin alkawarin mufid ɗinsa yake cewa asiru nau'an siri nau'i biyu ne shi ya takaice su gaba ɗaya waɗannan wa'in ya mai da su guda biyu alawal na farko shirkun wanda yake sirri ne da ya kunshi shirka wa wallazi yakunu fihi رقى ويستخدم السائر فيها الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم alal Shi shine irin wanda ya kunshi tofi da karance-karance mai sihiri yana amfani da shaidanu yana bauta musu yana neman kusanci zuwa gare su ta hanyar aikata abin da suka ce aikata domin su kuma su bai da'a ya ɗora su ya sa fi tasiri akan wanda ake so a yi wasihira ya ce to wannan dai shirka ke kenan wasani na biyu adwiyatun wa aqaqirun tu'athiru fi badal al-mas'ul fa hadhihi udwanun wa fisqun yace ai amfani da wadansu magunguna da wadansu sauyoyi haɗe-haɗe tattare-tattare a haɗa wannan a haɗa wancan a haɗa wannan sai tasiri a jikin wanda aka yi wasu hirin zai ta tobi a ciki bai ta tobi amma haka lokacin da ya tattaro hankalin cikin tashin hankali ya rikide ya zama wani abu daban a haka ne zai samu tasirin da zai wannan abun kuma abun ke tasiri da izinin Allah ga wanda aka yi wa ya ce to wannan shi ne udwanu ƙetare ƙa'idodin shari'a da fiskon kuma fasikanci na wannan nau'i ne na zalunci da ƙetare da shiga haƙƙin waninka sannan kuma nau'i ne na fasikanci amma wanda ya wannan ba za a ce ya kafirci ba shi kuwa a shek muhammadu Amin a shakkaizi a cikin abuwa bayan ɗinsa cewa yi bayan ya kawo sabanin malamai dangane da nau'o'in sihiri da hukunce-hukuncensu فيجي التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل أبدا دي في زمان تحقيقي تكون وانا فسألة شيني أرالبي فإن كان صير مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع إذا سيري يا kasance irin wanda ake girmama wani Allah ne wajen yin shi kamar girmama taurari da aljannu da wani wannan irin abin da ke kai mutum zuwa ga kafirci to wannan irin kafirci ba jayayya tsakanin malamai cikin wannan wa min hadha nau'i sihir harut wa marut yana daga irin wannan nau'in sihirin da harut da marut suka yi wanda waɗansu suka ce wai mala'iku ne amma ba gaskiya ba wa in kana sihiru la yaktabi al-kufra kal isti'anati bi khawas ba'd al-ashya' min dahanat wa ghayriha fa huwa haram hurmatan shadidatan walakinahu la yablughu bi sahibihi al-kufr yaje amma idan sihirin ya kasance bai hukunta kafirci Ka ba amfani da waɗansu abubuwa keɓantattun abubuwa da za a haɗa kaza a haɗa kaza a yi mai a yi wannan a yi wannan a yi wannan a haɗa sauya za a haɗa mai kaza a ci kurkuɗa a yi tobe-tobe a ciki to in irin wannan ne to haramun ne haramci mai tsanani amma bai kai mai yin shi ga kafirci shi kuwa wancan nau'i na hudu wanda muka ambata muka ce dubara ce yau surkulle to shi irin wannan mun ambaci hukunci shi ba. cewa shi ba kafirci bane sai dai idan ya kunshi yaudarar mutane da juyar da tunaninsu da kuma fitar da kuɗi daga aljihunsu ta wannan an saba wa Allah domin an ci a suhutu an ci haram masu sihiri galibi na amfani da wurare hudu don ajiye sihirinsu ko dai su yi abin da suke kira a sihirul hawa'i abinda za a watsa shi sama ya bi iska iska aka ba a jiya to wanda aka yi ba irin wannan sihirin duk lokacin da iska ta taso to sihirin tasirin shafi karfi duk inda iska take tashi nan za a je a watsa sihirin sai iska ta ja ta tafi da shi to duk lokacin da iska ta taso to wannan da aka yi basirin abin ya fi tasiri a kashi sai na biyu asirul ma'i sihirin da ake amfani da ruwa sai a je cikin teku ko cikin kogi ko rafi ko cikin rijiya ko kuma bol sai a je ko dam sai a je a sa wannan sihirin kaga ba ka safai yadda za a je a buɗe ba sai kuma asirin nari wanda suke amfani da wuta ko wuraren da wuta ake fita wuta sai a je kamar yadda ake kamar kicin ko kamar wurin da ake suyan kamar waina kamar kusa da kanta ko a je tukuba wajen tukuba ta tsire ko makamacin wannan sai a je a sa tsirin a wurin sai kuma Asirin turabi shi kuma kawai za a je ne abin da ya kasa kamar cikin makabarta ko tsakiyar hanya ko cikin gida sai a je a gudu shi ke ko amma tona ƙarƙashin gado haka a haɗe rayu sai a sa shi ke nan an ce wani mutum ya ƙara aure tun da ya ƙara auren nan to bai ƙara lafiya ba bai ƙara lafiya ba ba gida ɗaya suke da uwar gida ba to inda ya je wajen amarya yana shiga sai ji bayan shi na ciwo wuyan shi na ciwo sai ihu sai ya fito gidan wata da watanni a haka ya rasa dalili ba damar ya shiga gidan ya zauna ciwon baya ciwon kirji sai ya ji daf daf kirjin shi kamar zai tsaki sai ihu wani lokaci da an kawo shi gida yana dawowa ta kuma shi kenan ana yin nau'o'in sirri daban-daban kuma kusan babu wani abu da za ka iya cewa ba iya sirri saboda shi sai dai galibi a yau ma ya cewa akwai nau'o'in sihiri guda goma da suka fi yaduwa a cikin al'umma nau'i na farko sihir tafrik sihirin da za a yi domin a raba tsakanin mutane ɗa da uba uba da ɗa miji da mata ɗa da uwa uwa da ɗa dan uwa da dan uwa makwabci da makwabci aboki da aboki ya zama babu jituwa kwata-kwata babu zaman lafiya kwata-kwata kuma babu zaman dalili ko na jan haushin kowa ko kuma a sa ɗaya ne ke jan haushin wanda aka yi wasirin ya zama shi ke jin haushin wancan ko kuma ake jin haushin shi ɗaya ɓangaren ba haka ba duk yadda aka yi a dada da a kyautata a yi zaman lafiya ba zai yi ba ko miji da mata sai an raba tsakaninsu allahu sai idan allah ya sa an gano an ɗauki matakai na shari'a wajen warar wannan sihiri sihir ta kenan sai na biyu sihir jino sihirin da za a sawa mutum hauka mutum zama haukaci yana tsince-tsince yana bin bola yana tafiya tsirara da makamancinsu wannan shi ma shahararre ne a cikin al'ummar sai na uku sihirin takhayyul ko takhayyul sihirin da za a sa mutum kullum abin ya rika ganin kansa a birkice bai yi ba ya ce ya yi ya yi ya ce bai yi ba don haka yake gani baki ya gan shi fari fari ya gan shi baki zai tafi ruwa ya fi tsari bai kwai ɗauki buta da ruwa sai ɗauki bagida sai yi rutahayyun ga ruwan zafi ga ruwan sanyi zai zuba ruwan sanyi a cikin jirgin ɗibi na zafi ya zuba ya kone ba wanda ya kona shi ya kona kanshi sihir ta hayo ya ra ganin gida gashi alhali ba gida ba ne ya kama hanya ya fada rijiya ya ɗauka cewa ai ya zai ya sa fadi zai shiga bayi shi ba wanda sauki ne da shahara na hudu sihirul mahabba sihirin da za a yi mutum ya so wanda baya so galibi wannan ya fi aukuwa a tsakanin ma'aura ko tsakanin saurayi da budurwa ko tsakanin ma'aikaci da mai gidan shi yana son da gidan ya so shi ta kowace irin hali sai abin da ya tsara mashi ya sirce shi cikin yaya a yi uwa ko uba ya zama ba wanda take so kawai ba wanda yake so sai wani duk abin da ya bade ba a tsallakewa sauran kuma ko bai suka bade ba gaskiya ba miji ya rika san matan shi soyayya ta wuce ɗabi'a irin wanda aka ce ko karata ratsa ba zai ko karata gidda ba zai tsallaka ba tana cutar da shi ba da yanzu ko kuma ita yi mata sihirin ya zamanto ba abin da zai mata mata damu ina nufin abu mara kyau ko na cutarwa ba ba ta gani za ta iya kashe kanta saboda shi ko saurayi ba budurwa in ba shi ba rijiya kuma da gaske take yi ba da wasa ba ko yi ta taimashi ba ta da hali na bari amma haka zai ji shi ita in ba ita ba kawai to shi kenan duk duniya ma a mutu sihirul mahabba nau'i na biyar sihirul jawari sihirin da za a sa mutum ciwo a gabu ba kamar yadda muka ba da misalin baya mutum bayan shi kafa shi sai iwu ciwo kawai ka rasa abin da ke ma daɗi irin wannan na aukuwa kaga mutum ya yi tafiya ya je gari dole dawo ba zai zama ba a rasa me yasa ya ce wallahi duk da ya je garin nan bai lafiya ba sai ya dawo ko ba jin an samun irin wannan bai ƙara samun lafiya sai ya dawo an mai sihiri an sa mai sihirul jawarik nau'i na shida sihirul khawf a sa mutum tsoro kowane abu na bayi tsoro a duniya jariri ma ya gani ya kwala ihu Ɗan ƙaramin yaro in ya zare mai ido sai ka kamar an zare mai ido sai kamar giwa ko zaki ne sai kwala ihu an sa mai tsoro bai ya bacci in ma ya fara sai ta ciki dare yana ihu duhu tsoro sirrul khawf sai da bakwai sirrul fashal wal ya'as wal faqar sirrin da za a sa mutum ya zama kullum sai dai rayu cikin talauci kullum duk abin da ya kama zai yi abu ba zai albarka ba ba zai nasara ba duk abin da yake na kasuwanci ba riba duk aikin da ya je ko bikin aikin shi ba zai samu komai ba bayan kankan lokaci ma a kore shi duk sana'ar da ya kama ba zai kai labari ba shi zai koya mutane so su bi shi su kore cikin sana'a akwai irin wannan sirin na takwas sirin ta atilin zawaj sirin da zai hana zai sa a kasa aure mace ba za ta yi aure ba ko namiji ba zai yi aure ba an mai sirin duk wanda yake so ba ta san shi duk wanda take san shi bai san ta haka mace duk wanda yake san ta ba ta san shi duk wanda take so bai san ta wata kuma tana so ana san ta amma da zaran an je a turo to yake tafi bai ƙara dawowa saboda za a suranta mashi ita a matsayin wata wanda take ba zai taɓa sanya ma'amala da ita a duniya da ba ko kuma da ya ce zai turo kullum ana nan ana dalin dalin holi holi ran da duk ya ce zan turo iyayena in ta fara zuba mai zagi ta uwa ta uba irin dalili bai ƙara marmarin ya dawo balle turo sir tafi sai na tara sir ta hayyuci ya zama to a rika zuka mutum ana tayar mai da hankali ko da shi shi ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali ba natsuwa. kullum cikin bala'i kullum cikin masifa ba abin da ke mai daɗi ba wanda za shi lafiya shi na ganin kowa yana ke shi a duniya kowa ma abokin gabansa ne sai ga yana ganin kowa ma ya mai sihiri kowa ma ya mai rashin kirki kowa ma yana kulle-kulle a kai shi ka rasa shi wannan to shi wa ya damu da shi amma shi gani yake kowa ma yana mashi wani abu da kyau sai nau'i na goma daga cikin nau'o'in sihiri da suka fi yaduwa a cikin al'umma a yau sihiru ta ta'zilul hamli sihirin da zai hana ko a samu ciki ko kuma yi an samu cikin cikin ya zube ya lalace ya zama to duk yadda za a yi cikin ba zai shiga ba suna nan manne da wannan matar ko manne da namijin duk lokacin da aka zo izali sai su bata ko su kashe kwayayen da ke cikin maniyi ko kuma su kauda maniyin daga shiga mahaifa ba zai shiga ba sai dai wajen mahaifa shi kenan sai a samu bakara ya zama to ba za a samu ciki ba idan kuma tun da abin da Allah ya kaddara yana ukuwa ya zama to ma ya shiga ciki kafin ya shi ya zama to ta mutum sai su bata abu shikin sai dai ta ta samun ciki tana yin bari sai ta samun ciki ba ta haihuwa har sai an gano haka amma bai daga cikin abin da sihiri ke yi a samu cikin ya zauna bai ɓaci ba wai kuma ya kwanta ya kyaiwa ba yi daga cikin wannan game da za ka ji an ce matsatsen ciki har za ka ji akwai shekarau akwai shekara akwai kaza da zuwa shekara ɗaya waya ciki to wannan dai ilimi mai nuna haka ba ilimi bai tabbatar da wannan akwai shi a rubuce a littafi amma ilimi bai tabbatar da shi ba domin duk waɗanda suka ce aiwa da ma imamu malik a makwabtansu wata mata ta shekara uku da ciki sanar ta yi duk ta sun ya ce domin babu isra'il da ya kai ga imamu malik ba ka samun wata ruwaya daga wani malami da aka danganta mashi maganar irin wannan ko maganar ta kai gare shi ta hanyar isra'il sahi babu ko a ce an haifi wanda haƙora guda bakwai yana abin nan to wanda ya shekara uku a ciki ran da aka haife shi ba ya kamata a aike shi ba a yi aiki shekara uku a tsaye ana ce mai koma ko da haka sai zama kimiyya ma ta zamani masana yanayin halittar ɗan adam da masana abin da ke faruwa a mahaifa ta bincike sun tabbatar da cewa babu baiwa babu baiwa haka to tambayar ta ce mai ke faruwa to wannan ku nemo amsa amma akwai bayanai da malamai suka yi dangane da wannan kaziya ɗin a shak a doktor umar al'ashkar ya yi maganganu masu yawan gaske a littafai mabambanta da rubuta masu alaka da wannan matsala ya yi bahasi kwarai da gaske ɗaruruwan shafuffuka a kan wani ya bibiyi matsalar ya bibiye ta bibiya akwai abubuwan da ke faruwa ne abubuwa guda uku da kan sa a gama ce kamar tana ciki shekara ɗaya shekara ɗaya da wata ɗaya shekara biyu shekara uku sannan ta yi ta ce kwatantar ciki akwai dalilan da ke faruwa amma ba wani ciki da ke zama ke shekara ɗaya allah bai na ta siri abu ne mai hatsari kwarai da gaske don ko nan kawai aka tsaye da mutum mutum zai fahimta sihiri abu ne mummuna kuma yana da haɗari kwarai domin abin da zai jawo a raba mutane ko a haɗa waɗanda bai kamata su haɗu ba ko a haifar wa mutum da ciwo a jikin shi ko makamancin wannan ko shakka babu akwai cutarwa daga cikin abubuwan da ke nuna haɗarin sihiri akwai abubuwa guda shida na farko sihiri karantarwa ce ta shaidan ko mafi yawanci kafirci shaidanu ke karantar da sihiri ko mafi yawan sihiri dai kafirci domin Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna haka a suratul baqara ayat 102 dan walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra shaidanu ne suka kafirce suna karantar da mutane sihiri shekarar tarwa ce ta shaidanu kuma mafi yawan shi kafirci abu na biyu da ke nuna haɗarin siri siri abu ne mai cutarwa kamar yadda alkur'ani ya nuna dai a bakarar na ɗari da biyu allah ta'ala ce wai ta'allamuna ma ya zurruhu wa la yanfa'uhu suna koyan abin da zai cutar da su ba zai amfana da su ba abu na uku siri zunubi ne mai girma da ke wajabta tuba dole mutum ya tuba daga siri gina yi da gaggawa kuma sai dai ma an yi saɓani yin mutum ya tuba za a kyale shi ko sai an kashe shi ne inda an kama shi karkashin hukumar musulunci wasu malamai suka ce in ya tuba shi ke da ya kubuta wasu ka ce haddi ne ko ya tuba tsakanin shi da Allah ne sai an kashe shi Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labarin mutanen Fir'auna da suka yi sihiri a suratu Hud aya ta 73 da suka gano kuskuren suka ce inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khataayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa ashe babban zunubi ne da dole ne mutum ya nemi gafaran Allah ya tuba abu na hudu da ke nuna hadarin sihiri shine sihiri na daga manya-manyan zunubai guda bakwai masu halakarwa kamar yadda muka yi ishara a baya da hadisin da bukhari sun suka ruwaito Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce istanibu saba al albubikal ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa daga cikin su akwai sihiri abu na biyar yin sihiri na kawo rashin rabo a duniya da lahira domin cikin suratul baha aya ta sittin da tara da yunus aya ta saba'in da bakwai an nuna haka can aka ce wala yublihu sahiru haifu ata a yunus kuma aka ce wala yublihu sahirun a lahira bai ziri bai da rabo kwata-kwata na alheri wajen Allah a bakarar nan aya ta ɗari da biyu Allah ta'ala ya ce wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wanda dai ya ɗaukar ba kansa sihiri yana koyo yana koyarwa to bai da komai a lahira duk wani abu na alkhairi bai da shi a lahira al'imam abu hanifa da imamu malik da ahmad na ganin cewa wanda duk ya koyi sihiri ko ya koyar da sihiri to ya kafurta ko da bai kudurcin halarci haka ba mutum kawai ke koya to ya kafurta sun dogara da ruwa yadda aka samu daga sayi na umar ɗan habab da hafsa yashi da ali ɗan abi talib da usman ɗan affan da kuma ah, jundab wanda suke malakabi da jundabul khair jundabul khair da zai da kai ibn sa'ad da umar ibn abdul aziz an rato da gare su cewa wanda duk ya tsiri ya koyi tsiri ko ya koyar ya kafirta shi ko imamu shafi yana ganin cewa mutum dan ya koyi tsiri ba za a ce ya kafirta ba sai in ya kudurce halarcin yin haka shi kuma ya dogara da abin da aka ruwaito daga aisha radiyallahu anha amma malamai sun ce aisha ta saba wa sauran sahabbai dangane da matsalar hukuncin wanda ya sihiri haka na arwaito daga imamu shafi cewa idan mutum ya koyi sihiri to sai a ce mashi nuna mana sihirin da ka koya idan ya nuna sihirin aka ga irin nau'in da ke sa a kafurta mutum ne to ya kafurta idan irin wanda ba za a ce kafirci ba ne to ba za a kafirta shi ba matuƙar dai bai ƙudurce halarcin shi ba wasu daga cikin malamai na hanafiya da malamai na malikiya da hambaliya su ma suna ganin haka alkarrafi ya kawo magana daga ƙushi cewa idan mutum ya koyi sihiri in dai bai ƙudurce halarcin yin haka ba to bai kafirta ba in ko ya ƙudurce halarcin yin haka to ya kafirta شيخ الإسلام ابن تيمية أتكلم دموع الفتاوى ينا تشيوى آه، مجلد هنا أشهر ترى شابه أريو أكد تبارد هدو يتي أكثر العلماء على أن الصاهر كافر يجب قتله وقد ثبت قتل الصاهر عن عمر وعثمان وحفصة رضي الله عنه ya mafi yawan malamai na ganin cewa lallai mai sihiri kafiri ne kuma wajibi ne a kashe shi ya kuma hukuncin kashe mai sihiri ya zo ya tabbata daga umar da usman da hafsa allah kara musulunta ibn ba'as allah ya ji kanshi shi ma a cikin majmu fatawar sheikh ibn ba'as mujalladi na takwas shafin ɗari da goma sha ɗaya ya ce attaubatu fi ma bai da huwa bai na layi sahihatun in ka kana sadikan tarfahu inda layi amma fil hukumin shar'i fa yi yake mai sihiri ko ya tuba dan sihiri in dai akwai hukumar musulunci an kama shi an tabbatar da cewa yana sihirin da shaidu da gaske shaidu da aka karba to in ya tuba wannan tsakanin shi da Allah ne in tuban shi da gaske ne Allah zai karba tuban shi amma fa hukuncin shi a duniya sai an kashe shi domin haddi ne ko ya tuba sai an kashe shi zuwa wajen mai sihiri ko boka ko mai duba haramun ne kai tsaye in dai ba za a je ne don a kure shi ba mutum na iya tashi ya je wajen boka don ya kure shi ya yi magana ce karya kake makaricin banza makaricin wufi ya ce ka zafi bai ce karya ne zancen banza zancen wufi ba da wannan zai tafi ba to haramun ne a je wajen boka ko za a yadda da shi ko ba za a yadda ba ko za a gaskata ko ba za a gaskata shi ba idan mutum ya je wajen mai sihiri ko wajen boka ko ɗan duba ya gaskata abin da ya faɗi ya yadda da shi to ya kafurcewa alkur'ani in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo ruwayar al-imam ahmad da hakim manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama wanda bai yaje wajen boka ko mai duba wanda mai sihiri baban su ne gaba daya duk da siri boka ne kuma ɗan duba ne amma ba kowane boka ne mai sihiri ba ba kuma kowane mai duba ne mai sihiri ba saboda haka shi ba musu ne sihiri shi ne abu sharri to wanda duk ya je wajen boka ko mai duba ya gaskata abin da ya faɗi to ya kafirce wa ƙur'anin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ko ya je ya saurare shi amma bai gaskata ba amma musamman ya tashi ya je ya saurare shi bari ma dai ya ji abin da zai faɗi amma ba zan yadda ba ko ya faɗi ba zan yadda ba to idan haka ne to mutum ya yi babban zunubi kuma ya jefa kan cikin bala'i don sai ya kwana arba'in yana sallah ba karɓa ba dole ne ya yi sallan amma zai kwana arba'in yana yi ba za a karɓa ba kuma dole ya yi game da imam muslim ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafat fa sa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu sala salat lam tuqbal lahu salatu 40 layla wanda bai je wajen dan duba ya je wajen mai duba ya kuma saurare shi ya tambaye shi wani abu ko da bai yadda ba to sai ya kwana 40 yana sallah ba za a amsa a wata ruwayar man ata قائلا أو أرابا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة wanda ya yi wajen boka ko ɗan duba ya tambaye shi wani abu ko da bai yadda ba ko bai kankata ba to sai ya kwana arba'in gina sallafa an sa a sha abin bai girma ne ba ɗan ƙarami ba ne to amma ya za a gane boka ya za a gane ɗan duba a bambance shi da malami wanda za a je a nemi shawara ko a nemi fatawa ko a ce malam ka samu cikin addu'a ko makamancin wannan duk wanda aka je wurin shi da sunan malami ne amma ya zamanto aka neme wani abu kamar addu'a sai ya ce yana zuwa sai ya shiga wani wuri daban da ya keɓe na addu'a to boka ne ko kuma ya ɗauko da duba ko buzu ko tabarma ya shimfiɗa don zai yi addu'a to boka ne ko kuma ya faɗi waɗansu kalmomi da ba a san ma'anarsu ba to boka ne ko kuma ya ce me sunanki ko sunanka ko kuma iyayenki ko iyayenka ko shekarunki ko makamancin wannan to boka ne ko da yake ana iya samun masu yin rukuya saboda jahilci su fada wannan kuskuren ba don suna bokanci ba ko kuma ya zo yana karatu ko da larabci ne ko na ƙur'ani ne ko addu'o'i ne na hadisi amma an yi kawai ta gaba sai ya shiru ko ba ta abin da ake faɗi yana kuna kuni da baki amma ba san da yake faɗi ba to boka ne ya karanta wani sashi na aya ko wani hadisi ko wata addu'a sai a ce ya shiru sai kuma a ce yana kuna kuni na motsi da baki alamar yana magana amma ba a sanin me yake faɗi to boka ne ko kuma ya ba da wani sharaɗi sai an sai goro an raba ko kuli an sadaka ko nono an sha ko sai an ɗebo magani iri kaza ta fuska kaza ko lokaci kaza in ba wannan lokacin ba zai yi ba ko a tafi ba takalmi ko a cire ɗan kwali ko a je ba hula ko a je tsakiyar rana ko an ga mutane kar a yi musu magana ko makamancin wannan ko an maka sallama karka amsa to duk wanda yake wannan boka ne kai duk wanda bai da wata sana'a sai dai a je ya addu'a bai da sana'ar komai sai dai duk mai bukata ya je wani shi mashi addu'a to boka ne ta yi bai bokanci balo-balo amma yana da wahala a raba shi da bokancin sai ya yi mu'amala da dan sihiri mai sihiri na farko dai taka tsantsan lallai kai taka tsantsan ka kuma ne nisance su ba ba ruwanka da su dama zuwa ka je ka je abin za su mai taso ba an hana ka ba ruwanka ka ce za ka je ka je abin za su ba abin da ya dame ka amma in kana da ƙarfin zuciya ka iya zuwa ka kare ta ka kure su akwai wani makareci da aka ce yana zuwa makarfi kasuwan makarfiwai ranar laraba wani ɗan sihiri ne ko boka ko ɗan damfara ne in an ji za a ba shi kuɗi sai ya faɗa maka abin da ya kawo ka ana da labarin shara yana nan kuma an cewa wai garin su ko can wajen lere lere ne ko shari ne amma da yana zuwa kasuwan madafi to ka kaman malam sa'id da yake bada ci alkur'ani ne kuma alkali ne amma baya dauri ya kamata wannan larabai je kure mana shi a makarfi da ya je fara karanta ayatul kursi da sauran ayoyi ga duk abin da zai nasiri ba zai iya ba sai a asirin shetonu gaba ɗaya ya fito ɓulu-ɓulu a ganshi a zo a ce ga kudi ya faɗi abin da ba zai faɗi ba asiri ya turu ba ma dai abin da ya bi a nisance shi babu wata gwadinta cikin zuwa da ka kule shi in kun haɗu ne inda babu makawa a wani wuri na karatu ko wurin al'umma ba kai ka tashi ka je inda yake ba in haɗuwa ka kai musa da fatar to wannan babu komai ka iya ƙoƙarin kuri shi amma kai ka je ka iya samun jaraba abu na biyu muka ce da farko taka tsantsan da nisantarsu abu na biyu kin zuwa wurinsu karkace abu na uku rashin gaskata su ko da aka ce sun yi kai birge kawai ka ce karya ne ko ma ya kuka ce karya ne ka ce karya ko karya ne sau mu mun gaya kuka ce karya ne abu kaza ne fa da kaza to ya zo wuri da ya yi gyarisa ya zo ku kawo shi wurina ka karyata shi abu na hudu kin neman taimakonsu karka nemi taimakonsu cikin komai na duniya da lahira kome kudin shi kome yake da shi karka nemi taimakon shi abu na biyar neman kariya daga sharrinsu da makircinsu ta hanyar azkaru abu na shida a kyamace su abu na bakwai tona asirinsu da bayyana wa mutane hakikaninsu da illolinsu waɗannan su ne abubuwan da ya kamata mu yi wajen ba masu fi kariya dole ne mu nemi tsari dole ne mu nemi kariya daga gare su da sharrunsu saboda mutane ne masu sharri kwarai yake ta roƙon Allah ya ba shi kariya daga gare su ya ba shi kariya daga sharrinsu ya kubutar da shi daga fitininsu za a yi haka ta hanyar kyautata imani da Allah don ikhlasi da tawakkali ga Allah da yawaita ambato da roƙon shi yawaita karatun alkur'ani da Allah ta'ala ya ce wanda zulmin alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahma lil mu'minin wa la illa khasara 82 yawai karanta fatiha domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim ya ce wa ma yudrika annaha ruqya wa ya gaya maka cewa magani ne ashe kenan Fatiha ana karanta da neman tsari dan samun lafiya don samun waraka na hudu karanta suratul bakara don maza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Muslim rawaito ya ce ikra'u suratul bakara fa inna akhadha baraka wa tarkaha hasara wa la tastati'uha al-batala ku karanta bakara domin riko da suratul bakara akwai albarka barin suratul bakara ana yin da dama kuma masu sihiri ba su iya mata masu sihiri bokaye da ‘yan duba ba su iya wa makara ta fi ƙarfinsu na biyar karanta ayatul kursi kame da ya cikin bukhari ko hadithin da abu da ya aran gaba da shi nan na tsawon dare uku shahidai ana karanta ayatul kursi har ta. فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح ولا يقربك الشيطان شيطان بذي ذو كسر كيبا لا يقربك الشيطان بي ازوا كسر كيب هار قريه واي نشدا كرنت آيوي بيو نكر سورة البقرة bukhari da muslim sun roki hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'ahuma fi lailatin kafatahu wanda da ya karanta amana rasul zuwa karshe sun ishe shi in da ya karanta da dare to sun ishe shi ba abin da same shi insha Allah sai na bakwai karanta suratul ikhlas da falaki da nasi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ma wani yace masa ikra qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك كل شيء مثلا Allah ce in kai in yamma ta yi kuma in gari ya تقول ka karanta kul huwallahu da kul ha'udhur falaki da kul ha'udhur sai wadatar da kai sun ishe ka za su baka kariya da kowane abu ya cutarwa na takwas yin karin kumallo da dabinan ajiwa guda bakwai mai ishara da hadisin tsazu na tara shan ruwan zanzan da yin wanka da shi domin ya zo cikin hadisin da shehu albani ya kawo a sayuwar jami'a hadisi na 2,135 manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi magana kan ruwan zanzan? ya ce ina ha mubaraka hiya ba'amu mu'min wa shifa'u sukumin ya ce ruwa ne mai albarka ruwan zanzan. kuma abu ne da in ka sha za ka ji ka ƙoshi ka bar abinci sannan kuma waraka ce ga dukkan cututtuka magani ne cututtuka daban-daban sai na goma amfani da sau sauda bukhatar sun surwaci hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce dangane da sau sauda ya ce shifa'un bin kulli da illa samu maganin kowane irin wace irin cuta ce in banda mutuwa habar sau da ka ba za ta yi kare ka daga mutuwa amma banda mutuwa to habar sau da za ta yi warkar da kai daga dukkan cuta yanzu haka a cikin muna akwai wanda bai sa habar sau da yanzu haka a nan wurin yanzu haka a cikin muna akwai wanda bai taba amfani da habar sau da ga ta kuma ko ina akwai ana samun kwayan ana samun nikakken gari kenan ana samun man akwai wanda bai taɓa ya aisha ba ta ba kaga wannan sakaci ne to daga ƙarshe ya kamata mu sani cewa ba abin da zai same ka ko ya same ni ko ya samu wani mu sai abin da Allah ya kaddara wanda ya kamata mu san wannan Allah ta'ala ce kula yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun a cikin suratul tauba aya ta 51 ba abin da zai same ni sai abin da Allah ya hukunta ya kaddara ya rubuta mana to amma kuma ya kamata idan musulmi wata musiba ta same shi ga kan shi ko wani abu na da ya mallaka kamar dukiya ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abubuwa na samun musulmi ba saboda zunubin shi da kuma nisantar shi daga Allah saboda haka in abu ya same ka ka yi tunani a ranka ka dawo cikin hayyacinka ka tambayi kanka ka gyara tsakaninka da Allah wani lokaci ba don zunubi ba ne, Allah kawai ya yi jarabe ka ne don ya kankare ma zunubanka ta hanyar jaraba ka da wani abu mai tsanani to mutum ya san wannan in wani abu ya same ka ka sani warakan na hannun Allah ba wanda ya ce warkar da kai sai Allah duk wani wallahi sai dai sababi ne kawai in Allah ya kaddara ka warke ka warke in Allah bai kaddara ba za ka warke ba domin dama Allah ta'ala ya ba mu labarin harshen annabi Ibrahim wa idza maridtu fa huwa yashfi haka yazo cikin shu'ara ayat 70 mutum ya kokari ya rika wa kansa rukuya rukuya in muna biya samai ya yi rukuya da kanshi ba laifi kuma ya sa a yi mashi amma ya sani don an yi maka rukuya ba dole ka warke ba shi a akwai marasa lafiya sai iri ne dukkan alamomi sun nuna haka masu ne dukkan alamomi sun nuna haka amma ba su warke ba an yi duk abin da za a yi amma Allah bai kaddara sun warke ba wasu haka za su mutu da abu amma dai kai ka nema ka ɗauki mataki amma ka dogara ga Allah musan cewa musulmi duk kokarin shi duk kiyaye dokokin Allah duk tsari da hirzi da yake yi da addu'o'i da azkaru ana iya jarraba shi da waɗansu abubuwa har da sihirinsa musamman ma a lokacin da yake cikin fushi siri na ya auka mashi domin abubuwa uku ko lokuta uku su lokutan da sihiri ko masu ya fi aukuwa ga mutum tsananin fushi tsananin bakin ciki tsananin farin ciki sai na hudunsu lokacin gafala da rafkana in mutum na cikin tsananin bakin ciki ko tsananin fushi ko tsananin farin ciki wanda ya wuce misali ya sa mutum ya fita hayyace shi ko kuma cikin rafkana daga bala, to a lokacin ne siri kan shige shi galibi za a turo aljani da sihiri amma bai sai shiga ba saboda ankaru saboda kariya da hirri amma mutum na samun kai cikin irin waɗannan halayen ya fita daga cikin da shi ya ɗan manta halin da yake ciki sai ya samu ya wuka shi. yana da kyau mai kokari mu nema wa 'ya'yan tsari ta hanyar yi masu addu'a a kowane lokaci kamar yadda manzan Allah su lafi ma ya kasance yana wa alasan da usaini yakan ce uidu kuma bi kalimatin ta ma min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainihin la haramun ne musulmi ya cutar da ɗan uwansa musulmi ko ya je wajen wanda zai cutar da shi haramun ne ko ya zama shi ne sanadiyya dalili na cutar wani haramun ne musan cewa idan za a yi mana rukuya muna da bukatar rukuya mu je wajen wanda suka dace wanda suke kiyaye ka'idodin shari'a masu tsananin kishin ganin sun bi dokokin Allah wajen yin rukuyarsu domin akwai da dama daga masu yin rukuya amma suna barna su ma waɗansu ƙananan bokaye ne kuma suna kiran su ahalin suna wasu su ko salafiya ko waye amma ƙananan bokaye ne za a gajewa an zo ana rubuta waɗansu abubuwa ko ana tambayin suna mara lafiya ko suna mahaifiyarsa ko ana rubuta ƙalasin ko makamancin wannan ko kuma ana yin waɗansu maganganun da ba a ganewa ba a jinsu ko a samar lafiya a aikata wani abu na haram kamar mace ta cire hijabi a gaban wanda ba maharafin ta ba don za a yi mata rukuya wannan haramun ne ko kuma ta sa riga wanda aka rubuta wannan sabuwa a ciki wanda za a ga sun samu kamar likamani ko kyalle fari sun rubuta hadin kursi da wasu ayoyi a bakara da wasu ayoyi na sihiri ko rukuya sai a riga a yi riga da ko a nan a kuma su wannan a ce ta sa ko ya sa wannan bokanci ne ko da wanda ke bai san haka ɗin ba ko kuma a ƙona takardu a rubuta ayoyin ƙur'ani a ƙona a yi turiri ko a shaƙi hayakin duk wannan bokanci ne bai halatta ba bida ce babba to da irin wannan wajibi mutum san ce su sannan wanda ke da rashin lafiya ko yake da wani nashi mara lafiya in ya kai shi wurin masu rufe ya ga suna wanda ya dakatar da su bayan da ya kamata ya je bane ko ya samu waraka ta wannan to ya je auka cikin bala'i babba domin ya amfani da barna wajen kau da barna mutumin da ya tsaci kansa cikin wani hali na tsanani to ya gaggawan komawa ga Allah ya tuba ya niyyar ba zai koma ga zunubai ba domin galibi dalilin zunubai ne ake jarraba mutane da irin waɗannan abubuwa ta haka cewa mu ambata ko babu zunubi ana iya jarraba mutum da abubuwa don ya zama dalili na kankarar zunubinsa ko ya zama dalili na gwada shi a ga imanin shi da gaske ne ko wasa sannan dole ne mutum a kodiyoshi ya zamanto yana taka tsantsan wajen abin da zai ci da abin da zai sha ya zama ya kiyaye na halal ne abin da zai shaka na halal ne kuma ya yi azkaru wajen yin waɗannan abubuwa abinci ya bismillah kafin ya ci in ya gama ya hamdala abin sha ya bismillah kafin ya sha in ya gama ya hamdala irin waɗannan azkaru na dare da rana lokacin bacci lokacin tashi sa tufafi cire tufafi shiga gida fita gida kwanciya da tashi shiga banɗaki fitowa shiga masallaci fitowa da sauran irin waɗannan azkarin suna taimakawa ƙwarai da gaske a rayuwar ɗan adam saboda haka sai mu kokari mu kiyaye ko mu roki Allah ta'ala ya kiyaye mu daga sharrin sihiri da masu yin shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tona asirin masu sihiri waɗanda Allah ya cikin ikon sa da kaddarawar sai sun za su tuba Allah ya sa su tuba tun ma ba a gane ba tuba na gaskiya tuba da ba za su koma kashi. ba ina ganin na jamu saboda haka zai tsaye a nan dama ne na ce mawdu'in bai burge ni ba amma dai kawai dai na yi abin da zan iya yi Allah ta ala isan dace wa su allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta a sakar bile samu a ta a yan uwa